ita muka da ita hanyar amma da ba ku je a gidanta ba to haka ke nan ne ke tafiya ba mu da ko cajin in an da in zo zan ko da da domin kama ni ina caji da ba dai yana da tafiya ta da ya dawo amma dai ba awo yake miki ba sai kike shiga sto ki ibo wuce da kai wani zubin ya kan kwaka to ya maganan kaya yanzu kina nufin ba ki ta zo kun ba ki ta je masa kaya na kike haka dan ba zan tura ki je ki bauta ba ba daga Somalia muka zo ba ki je shi wani ma ya kama ki sai kuma fa amma gaskiya ba ki cuta ba ki ma'adarci ba da ke da irin su a cikin da nake sawa a gida kai ki san a sawa da gidan mijina ai da mana sun ce da nake kishi ke ban ta jin daɗin auren nan ne ina abun bakin ciki ina abun bakin ciki don na haɗa miki da ƙananan kaya ki fito ki kyau turan ki ya fito ki tankas sai ki gaya mun ina miki bakin ciki ni ba ma uwan na yi tambaya haka ne a gurin mu kasa kuma ka mu saboda mu ci riba ko riba mana abun duniya rigima ta gaskiya ne in sai ruwa rijiya in ko ba ke ba masai kalama miji ba ba uba goma bane ba kuma ɗaukar ki ne ya kai shi gidan miji dan ki je ki rashi ki miƙe ƙafafuwa ya kin sami gidan zama ba zuwa tura ki ne ki je ki gano mana ki je ki miƙo mana limacin duniya suke ciki game da rayuwa auratayya ba dai kin ga gudu ba to ko da na ga gudu ma ai ba za ka sha'awar abin da yanzu ba duk da cewa na kuna za mu ci riba dole sai an bar ba wuce a gidan mutum ko ba haka ba ke kuma ni ke gaya wa haka ni ke gaya wa haka ke mun ji daɗi ko to ki sani cewa miji goma ba uban goma ba ne to amma tun da ke riga kin zaɓa haka ba za a yi komai ba sai ba a ga